da za mu gana a wannan matsala na yaushe za ta fara da samun ta gaba a wannan gaba na zuwan labarin rasuwa bayan lokuta sun shuɗe kuduran na ta mai kawo ba da cikakkun shekaru ba da jita-jita ba a samu tabbas yau da nishi kudu da kwana goma da rasuwa. Ku gano wannan akwai kuma hanyoyi da ke bi da ma'aikaci ne da kira ko da mutu don ya tabbatar shi a kullum shaidu ko ta ba a da za shi zai zai a tabbatar to wannan ta fita ta gaba a ranar wannan magana ta cewa ta fita ta gaba a wannan ranar shi ne fatawar abdullahi a abbas shi ne fatawar abdullahi a kuma ita ce fatawar abdullahi masu ita ce fatawar abdullahi masu kun ashta wanda umar na kwakwar da shi masarufar abdurrahman a cikin tarbiyyai ita ce kuma fatawa amma da dimbin da adadin tarbiyyai masu tarin gawa ita ce imam malik ibn anas imam da hijira ita ce imam shafi'i ita ce imam ahmad ibn hanbal da wata riwaya da ake cewa an ruwaito daga sayi na aliyu a mai rumuni cewa za ta kammala ta gaba ne za ta shiga ta gaba ne a ranar da labarin mutum iso mata mun ga yanzu an a kuma da gudunmu kenan imam al-qurtubi a tafsirinsa al-jami'ul ihkam al-quran a daidai wannan ayar yayi bayani billahi billahi amma zai idan da magana farko ya rinjaye da cewa ita ta rinjaye saboda tana da goyon bayan da dalilin shi ne allah ta'ala ya allaka ta ta gaba ne ga rasuwa kun magana ta ya rasu to duk da ya rasu shi ke yana rasuwa tana shiga ta kama yanzu labarin rasuwa ne bai zo mata Allah ta'ala ya ci kan mai gidanta ta rahama a yaushe ko kuma ku ce mai ya haramta mai ta gaba ta yi eh, mai ya haramta mai ta gaba ta yi a nan a dunkula a tsoron amurkai za mu iya cewa mai ta gaba ya haramta a gare ta ado abu nawa kwalliya yin aure yi ma wani alkawar aure shortani shortani alkawar ko kuma ta fita ba da bare da wani dalili ya sha waɗannan al'amura su ne al'amuran da suka haramta ga mace ta gaba za mu fahimci cewa abin a nan ado da a akwai bambanci tsakanin ado da tsafta abin da eh, ado shi ne asalin baki jan hanci jan barce jankaba jan kunne can kuma da a ko ba na gaba ta yi wannan da ta gaba da ce amma ne tsafta duk abin da yake ta yi wanka ta yi wanki wannan na ba tare da tsaye da ranar juma'a ko ranar laraba ko wata rana ko a ce a rana ɗaya sau ne za mu wanka duk babu wannan a duk lokacin da buƙatar hakan ta tashi za ta wanka Allahumma sai dai ba da turare ba da sabulu mai kashi ba sabulu ba kuma da wani ba sabulu ne wanda yake ba ya kuma ba nasa domin sabulu mai kashi zai iya shiga da kashi kwalliya an gano wannan ya halatta mai ta gaba da yi kiso amma ba kitso na ado ba kuma ba da kusan akwai kitso na ado akwai kuma kitso wanda yake da shi nan ba ta ado bane wannan ba tare da an tsaye da rana ba ya halatta mu ta kawar shi wannan a gane wannan da kyau wannan gaba ana samun kurakure da yawa sai a ce mai ta gaba ba za ta kaza ba mai ta gaba ba za ta fitar da ɗakin ta ba ita dai da cikin ɗaki an ba da wuka ta ajiye in zan ka shiga bai da dinga tafiya da hankali ko mutu da yana huta haba haba inda yana mutu da tafi da ko kuma ba to wannan ba wannan ba shi bane ana bayanin da kabarin a musulunci ba a lalace ba muna rubar ta'ala ya kafa wani ayyukan haramun ne mai ta kaba ta yi aure shi ta kaba haramun ne ne ta gaba da kulla aure shi ta gaba Allah ta'ala ya ce wala ta'akum uqdatan nikahi hatta yabru al-kitabu ajala kada ku himmatu wuyin kun kulla aure sai mai ta gaba ta kammala ta gaba adadin ka saba samar da shi abu na biyu haramun ne wa wani alƙawari cewa ya kwantar da hankalinsa ai idan ta kammala ta gaba shi kadai za ta aure ta riga ta ne alƙawari haram shi da aka tare cewa wala tuwa ya yi wannan sirran kada ku alƙawari da juna da su a asirce a koye ba ta wani kuma sun haram amma ya halatta kamar kyakkyawan magana ya halatta kamar kyakkyawan magana bayan da mutum ya rasu ka zo da ya rikici a kai shi gabani da ta yake cikici duk wani abu da ta yi amma bayan kwana goma da kuso shi bayan sati biyu sai kuma ka zo ka ai wannan tallahi ne gidan annabi da yi ya ba da labari ka ai kin wata ce sawamatul qawama kina yawan asiri kina yawan kiyamar ne ai irin ku ne ma da ai irin wannan lokaci in ba mutum ya samu mata irin ku ba ai sai da al'amara sai da sun tushe mishi ba ga wannan wannan akwai ma'arif ukhra akwai ma'arif ukhra kuma yanzu wannan yaro da ake ɗauke da shi ai yaron mu yaron mu yanzu da ta makaranta ya wuce saboda haka ga kudin makaranta na wannan ta da wannan yaro gaba ɗaya a bashi wai mai son kwaya shi na tabo a wannan abu wani abu to amma dai kiwaye bai kama da wanka wannan ya halatta jirwaye ne kamar da wata amma alkawari lagalaga wannan bai halatta ba Allah ala da sauwaki lokaci yana ta yara ba sosai da sosai ba yana cewa sauranci da wani waɗannan al'amura da suka gabata a ƙashe gaskiya sun nuna mana irin tsarin musulunci imana akwai bambanci mai jari yawa tsakanin al'adu da kowace al'umma kowace kabila kowace lafiya da ke kula da ta kama da irin wanda musulunci ya tsara ba musulunci ya tsara mana yadda za ta kama tsarin musulunci shi ne gini kada kuma ta ba a cikin wannan magana da mu cewa wai mai ta gaba kullum za ta zo a cikin bakin kaya bane amma wannan magana ba ba wannan magana me ta dama ba mace ce ba aljana mace da za a hana wanka a mako sai su daya sai ka ga ta zama kazama wani take yi an je ko jahiliyar da ya bawa ta gaba mata wannan al'amura musulman da wasu sai su wani yana cewa والضد يظهر اسمه الضد وبضدها تتبين الاشياء waɗansu abubuwa kishiyarsu da ake amfani shi ke sawa ka ga kuma na ƙwaƙwaro yana cewa wanda ya san daɗin musulunci shi ne wanda ya taɓa maguzanci na da a cikin musulunci wanda ya fi kowa da daɗin musulunci wata ƙila ya haka ce ga yaki a jam'iyya yaki a jami'a sai daga musulunci ya zama wani irin haske da ya haska kuma kada mu ɗauki musulunci a matsayin al'ada musulunci addini ne wanda Allah ta'ala ya tsara mana ba da ra'ayi ake ake shi fadini inna ma ta bi madad laysa bil awhami wa hadis al aql addini ya zo da dalilai ba da rubin ba ba da tunani ba ba da ina ganin ya dace ba ko har aka taso aka samu ana yi wannan hakika da gaskiya ba karamin gana musulunci ne mana da ya fayyace mana bayani dalla-dalla filla-filla ya fayyace mana tsakanin tsare da awawa na abin da ya shafi idda na mamaci ko ta takaba musulunci muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sigobin shi madawaka Allah ta'ala ya gafarta mana ya sanya aljanna ta zama kuma a gare mu waɗanda suka shi wannan tsari Allah ta'ala ya saka musu alkhairi wasu ya shafi kuka da wannan da na ɗan rubuta da hausar boko zai yi kokari ba shugaban abin da alhawariyun wasan sunna wannan sannan kuma da yin gwargwaro an sauke shi a yanar gizo mutum zai iya samun shi a mafar musulunci blogspot.com yanzu ana da za a samu zama a samu kan sabuwa a wani shafin intanet سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الحمد لله الذي بنعمته الصالحات muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala akan samun da dawa mu zo yin hukuncin kwanciyar addini sai kuma godiya ga da ya tafiya da jihar Niger don kuma saka wa malam a wariyu ba a da mu kuma sai insha ce saka mu da kai muna fatan da kada a samu فيسبوك يسمعنا تغير وقوما ومشاغلات لأن بعد كل ما تسميك اسمه حواليات وساعتين وانت تكلم الحواليون لذلك يسأل مريم يا بني إسرائيل من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة من الذين آمنوا على أنهم أصل الظالمين لوكس النبي موسى عليه الصلاة والسلام عليه كتابه ينورا شواتين المسألة كثيرة الله سيكرا شواتي كان النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الحواريون نحن أنصار الله سيحواريا وتموسى وتموسى za ka hawariyawa maza da mata ne ba maza ne kawai ba ta kawai da makaran wajen hawariyawa mata sun je kano sun ga yanzu wani kori da shan kasuwa a bakana ƙwararriyar masa da yi ilimin da rasi ko hali ce digiri ma take da shi daga jami'a musulunci ta hukumar kowa da ke gari makka sai ta zo na tafiya ta ba duk tana ba da tosa don haka hawariyawa mata sai guda da mara har kai kawar ya mata yana cin sa waɗannan ba wani aiki bai mai wahala hawan yawa kan mai kawar ta yi cika sai ki ji ma ke zama nan ba kuma ga gudunmuwar da za ki bayar kowane wata ko kowane sati ko kowane takon lokaci da kuke ba kuma ga abin da kuke shari'a wanda kuke da ya da kuke saki ya saka da kai ya ya yi ta nuna mana aure abu ne mai muhimmanci kuma ya iya aure daraja ce da matsayi gare ta sai da koda bayan mutuwar miji wanda aka daura aure yana da wani a jiki a da cikin shi to sawa'un gidan auren yansa gidan auren yansa to amma da ki aure da ki abin da ke sa yi shawara aure har sai kin cika masa wannan lokaci a yanzu cewa iddar wacce ana saki tana ta gama wacce da ke da fuskoki guda na farko ita wacce ana saki ya yi wuce yaro sai ta zama yi su a kan da dangane da wata ce malu amma musulmi ce mutu ba da haƙƙi da za su yi duk ba wanda ba su kuma mala ya fi wance muna da musulmi ya kuma san wannan tambaya wanda ce kuma ba da ana wanka ya za a yi kuma samun gara ba wanka sai da gini kuma ba shi ba wa kuma yi tsoro ana wanka kuma ana iya amfani da abubuwan da ƙamshin su ba zai ce da wasu ba kamar holy spirit kamar sabulun da zai nusar da wayan jiki da sauransu sannan ko turare malam ko turare bayan ana yi malam da sauransu haka ta fuskar lokaci wacce aka saki za ki da aka yi da jini tana yi in ba ta da jini wata amma wacce ne ta yi za ki yi wata kudin rana goma in ba ta da ciki tana ciki sai ta yi sannan suna da gwamnati da fuska kuma kamar da yake ya ce cewa idan miji ya sake ta ba ta tare ba ta ba mu da aka an daura aure yana neman ta tare an yi ta ba ya ta kai ta hankali a ta ga shekaru ko ta ce shi da ya sai ce a zuwa a za a daura mu da saboda babu ne amma in mutuwa ne ko ba ta tare ba ba da aka mana ya bayani wasu a yawa ya su ba ka wani mai kasu alamun jin mai kasa lokacin wani saurarawa a ranar su da dama suna da yin takarda da alamun suna rubuta mana tambayoyi masu yi masu domin su kuma karanta su da lafiya amma zan karanta masu kaɗan a rubuce wani a ina mace da masu yi ta a gidan miji ko a gidan idan a gidan miji ne kasance haya yake kuma haya ya

ya ce wa matar shi yana zama wajibi ne a kan shi lokacin da yake a lokacin da ya rasu gaba ɗaya a kamun tafiya sun ba da akan shi kun ba ma da kyau saboda haka za ki ta gaba ne a gidan mijinta idan kuma haya ya kare abu ya kira ya halatta daga nan da kowa wani wuri wanda yake ko gidan kowa ko gidansu na ta kama da wannan zaman ta gaba ne don bukatar hakan kuma an ga shakatacciya kamar da babu wata matsala ta zauna a gidan mijinta ɗakin mijin shi ne abin da yake ya tabbata ita kuma wannan ta yi biyu sai yi ne ya shigo ya gani mata da mijinta ta haihu yau mijinta ya rasu gobe tambaya ta hannun da shi tana wani aji daga cikin abubuwa biyu muka ambata wannan zai sa mu gane ko gane da ko dai ya wuce ya bata tara da ko ya wuce ya bata bata da yanzu ita wa za ta take shi ke nan za ta yi idda wata hukun kwana goma kun gano wanda ke ko alamun sai dai idan a ce ya yi ya da su jiya ta yi wani yau bayan an kai shi sai na biyu na biyu baya kaga shi ke eh shi ke amma in ba haka ba in dai mutunta tsarin jiya mutunta yau shi yau za ki ta gaba wata mutunta kwanan wannan tana maganin to wani tana da haƙƙin ta ba shi kayan da ya wuta idan mai ta sai da su gida kuma da ba ta zauna wani wasan da wani akwai buhari muslim abu dawo tafsirin tabari kamar da ɗari da sauransu wanda ta samu lokaci na fara hada da nazari amma ba wani lokaci da ya ce ko da kwashe kaya ko da kaya mun gane wannan da ke ko menene na cewa za mu kwashe kaya da zarar mutu na rasu bayan nan ta yi maganar ce mai idda ta saki tana iya kwalliya ko saboda kace za ta fi da almari da zuba da amma idan mijin da ba ya sha'awar ya je ya sake ya dawo da ita to in ga al'adar mu za saki mace ta karɓo ba gida ta yi damar ta yi kwalliya ta wasu da ita. Turan duniya da aka amfani da shi da matashiyar karatu ta gaba a musulunci wata magana za a yi sarki a musulunci a yi ƙa'idodin shi idan aka saki ta ba da fita da gidansu da gidan mijinta mutum baya fitar da ita Allah ta ala cewa ya annabi mu idan ba za ku mu nisa fa kullu kunna ni iddati da yi ma'asumina la mutum da min ke wa la ya yakhruju no kira la tukhriju kunna kada ku fitar da su da wani yi wa fi sana'a da rajin kada ku mazan ku fitar da su ta kwashe kayanta an biya wani shi mafi a cikin ta kwashe kayanta waye waye waye sai ya biya ko kwashe kayan ta kuma gina su sai ga yana sadatowa ya turo wancan ya biyo malami na Allah malamin hukunci mutum kaza malamin hukunci mutum ya shi da shi da ta ba da mai wai yana so ya lantana wa malamin amsa da zai bashi kun gano wannan da kyau Allah ta ya ce wala ya hujuna su kuma matan da mutum wannan sakin sakin ɗaya ne kada ya fitar da ita kada kuma da fita ta zauna a gidan idan ɗaki idan ɗaki biyu ne shi kenan tana ɗaki tana ɗaki shi domin ɗaki ta ne a ɗayan wannan lokaci shi ne lokacin da watakila mutum yana kallon an samu lokaci da yanzu ya ce ni ya fara zuwa bakin ciki yana so abinci yau ya ji an yi layi gobe ya ji abinci ya kare shekarar jibi ya ce ga abinci a mamiya ta kare a cikin a kawo wani da abubuwa suke ne abin da ya ce ya yawo wani shi ne fa'arin da ake yi to amma idan ta kwashe kayan da gidansu ba ta ke wa abu a gidansu dama amfani a shi ne ana fatan mutum da gani ya dawo da ita wadanda ta kuma yin salatu wa bai kuma ba ta wani ce domin akwai damar a yi ko wa kurulan kuma a haku da rage yin yi ba da a haku sa ba ta sai a kewa yin sai su haka da magana ne ba ta nisi na su na da kai gana wata na neman su suna yin su shi da ala ya fara a wani mata da wajen tana fara wata da wacce aka aura masa bayan ta kuma wani ya yi sani kana sani cewa ya shi yasu da kuma mutu cewa da Allah bai da duk wani ya shi da sauƙari. wannan ta farko dai tambayar farko zan ba da wani ba zan samu tsibirar wacce ya fara a cikin kuma da ke da manzan Allah ne ya ce mabiya addinin shi'a suna ganin cewa ko sun ce ba haka ba ne kuma damar da ne na shi shi'a ba za ka iya abin abinda aka da ya cewa ya addinin kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alayna min jalabihi Allah ta ce ya ayyuhan nabi ya ga wannan annabi ne mun daraja kulli ka fada wa matanka mata yake fada musu wa banatika da ƴaƴanka mata banat jami'in na bint aka yi ibafar su zuwa ga manzon Allah banati ibafar da nasis ƴaƴanka kuma ba a ce bintan ba kuma kasan qur'ani kitabun da fussilat ayatu billati min al kar kuma ta annabi alaihi salatu wassalam ya yi wa mutanen su wa'azi da suke bin maza yake cewa ra'u la ibanati wanda aka hau lahu sai ma ma tafsiri suke wa ayat musallar ko dai ra'u la ibanati waɗannan ƴaƴana da ɗaukar ƴaƴana mata har ku je ku aure su ku ba wannan ko kuma ra'u la ibanati ga mata na al'umma za ku je ku aure su domin kowanne annabi ƴaƴan wannan al'ummar ta baya shi to dan Allah ala ya cire maka wannan fassara ta ko ƴaƴan gidansu ne ko ƴaƴan waye sai Allah ala ya ce wa azwajika wa banatika wa ونساء المؤمنين da sauran matan ne sai nuna waɗancan ƴaƴan shi ne da suke sa wanda aka haifa shi kuma da wannan da ko to abin da ke faruwa shi ne hatta tafiya ake yi direba ta makamu fasinjar ta makamu kwandasta ta makamu in ba aka bar da yawa littafi a sun tabbatar da yayan da sosai da sosai to sai da ka samu a yana aka cika wata ruwa ya cewa ita mulisi ke kawo su wata na namura da ba da ne ba za mu taɓa hujja da littafin shi a kan cewa da kai na da sai da min ba da izamat kuma jahilci ka tutu ne كانت حرام كانت هو الدهر طاهر والدهر لا القاتل مصفعون أمران للترتيب وتفقان نص من القرآن أو من سنته وقدير ذلك العالم الرباني جاءت هو بيش الله شمتان الجزع ينا كيف تفهم مطبع التاريخ سبب هذا دور متن التاريخ يعني متن تنتهي domin da kusa da wannan jahilcin menene maganin wannan Shi shine nasu min alqur'ani aw sunnati nasi na alqur'ani ko kuma nasi na hadisi wanda yake za ka koye shi ne a wurin al'adar babbani nasi na hadisi ya zama hadisi ne ta ce kada ya zama hadisi ne ya maɗauki mutum ya zai jinda ya mazan Allah sallallahu alaihi wasallam karya domin cimma wata manufar shi wanda yake wannan ga su nan burjik jamba a das a cikin littafin mabiya a gini shi sun yi kira a gizai masu tarin yawa domin cin ma ƙudurinsu والراجلون بعضهم يفسد دينا وبعض مثل عليه فسدا كذلك الصور وبعض قد روى لكم غير ما وشره سفية تبرع سجل الأجر فيما يدعو فقبلت منهم دون لهم حتى أبان له النجوم كالواضعين في فضائل الصور ومر معه في كتابه القدر وقدر wannan dai jahilci ne da yasa mabiya addini shi a suka kalli wannan duk inda aka da samu wai dan sai yake masayin na Usman daraja ne na gurai ne hasada ce zindiƙanci ne a zukatansu ya cika zukatun su suka karɓi waɗannan magana wadda rumana da ala ya samu da al'umma musulmi a kan wannan kuma a duk inda nake cewa mu kiyaye ba shi a shi a ce an daina yayin murabus an soke yan yi wa murabus saki uku tun wani lokaci da suka wuce domin ita aka nasa mutane aka yi mutane a kansu amma yanzu shi a ce ɗan ƙagowar ta ake babu wani mutum abin da a ciki wanda yake koya murabus ɗin ce ita ma ba a halittacce ka biya wuce amma wani ke kuwa da ba ya so karfin lalace tana iya zuwa aikin hajji ko umra da wata ke ta kama masu tana iya zuwa hajji ko umra a ke ta da cikin mutu, ba a cikin Eh, eh, akwai wani haƙƙi na wanka da ce dukiyar miji wanda za a ce yau mace ke wanka ko mu ne gado ka duke shi muna da ita ka mutum ne ke wanka abin da ke hawa shi ne abin da za a ce a dukiyar mawa shi shi ne abin da ke da alaƙa da tunai da shi kuma magana shi za a ce shi kuma yake da da yake shi da kama so da zafi kama birne shi yin janayar shi sauransu amma babu wani abu da ake bayan wawai na ta kama a musulunci sai dai gado shi kuma gado ko dai ya zama mutum yana da yaya ko da ita ko da wata a nan sai a ba ta ɗaya musa tabbas na abin da mutum ya wuce rai ko kuma ya zama ba shi da ɗa da ita ko da wata a nan sai a ba ɗaya musa shi kenan mun gaba wanda ke ku kuma an zai wannan nan bukatu ke sawa bayan mamaci ya su sai a kokari abin da yake a hannu sai a kokarin a raba da shi domin kada a farko mutane suna da wani ishari wani shekaru iya abin da yake a hannu yanzu sai a raba shi ko wani samu abin da zai ci yadda da ci hannu ya'ya a cikin wani rukar su ita mata da cikin wadda bukatar ta na abin da yake a hannu akwai sauran da aka tun baya mai da al'adunmu na ta gaba wai misali da yake ta zama ihjami ko da ta cikin gida sannan kuma wai gaskiya ne ba a sa takalmin da sai ta gaba da su ba a ɗaga hujja da ke amfani da ita lokacin ta gaba wanda take sai da su wasu ma ɗan da wasu ma ba ana ɗaga ta in ta fito da ruwa da fitar da su da ana ba da shi ba sai ya yi tambaya wacce ba musulma ba so da duk waɗannan abubuwan shi zan wani ba ba ne so ce yan daba a musulunci kuma ba da yau so da duk waɗannan abubuwan ba su da asali wani wani ba addini ba ne tsohuwar al'adar bahaushe ce shigo da iskar addini ba rabu ba ba sa da kimanta ko kuma ya halatta a cikin yana da zai jikin mana a cikin da yake ba malaman ma'auni akwai malaman ma'auni kuma malaman jihu ya halatta da ta ce da idani ba kimin dani ba har sai wata wani mama goma ta a cikin idani a cikin ɗakin kuma malaman jihu na sakamakon wata akwai tambayoyi da suke alaƙa da wasu al'adu zuwa ga wurin da suka ba kamar sun ke da ce alƙur'ani ma addu'a kwana uku kwana bakwai kwana arba'in ko zagayen shekara a cikin da ya hukunci su irin waɗannan tambayoyi ya fi za mu iya cewa suna fitowa daga waɗanda suke suka halatta da sai suna wasu cika wata kila wani su ne zuwa su kwanci amma duk waɗanda suke zuwa tasha ko suke kawo tashoshi na suna a ko'ina suke a duniya sun da su sa waɗannan al'amura sauke ƙwarani sauke mawaci a ƙwarani ba sauke a ce eh a ce ya in kika sauke ƙwarani zai kike kika sauke ƙwarani ɗaya ke nan ko istifari kika yi kika ce astaghfirullah astaghfirullah kai ki yi roƙon gafa ba ki roƙon mawaci gafa kina zaune da nawa aiki kina cewa asa korona asa korona kai ki ke roƙa ma gafara ba shi ke roƙa ma gafara idan za ki roƙa musu gafara ne ki ce Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu Allah ya gafarta mishi Allah ya yi rahama wannan shi ne kin yi mishi addu'a amma kina cewa asa korona asa korona kai ki ke wa addu'a ko bai addu'a bai addu'a ta wasu addu'a wannan duk ba da duk ba da alaƙa da ba ta da alaƙa da addini shi ina aka san matasa addu'a ko cin janaba nan da malam mai gamata wanda bai kome da tambaya ba ta mai kamar ba ba shi da malam mai gamata abin da ake nuna bisaniya a kan kura ce cewa ko ina ma aka san yin addu'a ina aka san matasa ina aka samu halaccin yin addu'a addu'a bai cin janaba yin addu'a bayan kammala jana'iza a makabarta a koma gida kuma a zama kawo sanadi ko makarai a bude ya ce a zuwa gida balle da hudu balle da goma balle da balle ina aka samu wannan sai ya ce nan da malam bai kamata wani an samu wannan yana wani malam bai kamata kun san malam bai kamata wanda bai komai da tambaya shi ta abin da yake baya tambaya shi ba kuma sun komai shi ba sanar kamar ba ba. bai sanar da san abu da bai ba shi yake da kuma wannan fatawa kun ga jijirin jahili tashin kun jahili suna kullum wajibi ne akan mu tashi da jahilci mu tashi a cikin mata tsare da yanku kin je mutum ne da yawa su kin je kin mata tafiya dole ne mu dinga ziyartar su kuna cire musu tabbata ke tsofaffin al'adu kada ku basu kawai haka kawai waɗansu su rinka zuwa suna su yana tare da su suna sanya musu wasu abubuwan da su dace wannan na naki ne wanda kuma kin bayar hawariyun su raba su raba da shi wannan wajibi a kan matashi ya yi ya jahilci sosai sosai ya yi ma al'umma mukarar Allah ta rashi gaskiya wannan ce abin da zai yi karanta da sai can sun mutu zai da ba a ba sai a kuri kuna tare da malamin amma bello sauran malamai a makarantar da su suna gabatar da su wasu gaskiya suna da da malauci da wasu kuma suna da da musulmi da suke fama da su ba su da dauki karatun da zai su mutane suna kuke cewa wasu sun kuma ne za a yi wani da suna da bai mata kun ce Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wannan ya mai kana da da lokaci an faɗa maza malami na zuwa shi ne malam da zai zago jiya yana da wani uzuri a sati mai zuwa ko kuma a sati da kuma da taro shi kuma insha Allah ba ku tare da su na sai sai zuwa kuma masu zuwa za ka za mu sanar da mutum da yanzu za mu yi bayani da abin da ya magana Allah ya sa mu dace alhamdulillah alladhi bi ni'matihi muwadati wa sunu baywa ba abin da za mu ce illa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mutum da ya sa shi ne ya ba mu yi mutum tsara wa'in wa mutum da mata da mata kuma ya ba mu yi juna ne sai da muke ƙara da maza da mata su ƙara taimaka mana da ruwa wannan da ake yi ita ne tafiya ce ta alheri tafiya ce wacce dole akwai makiya na cikin mutane ko na makiya cikin aljanu wanda ba a makawa na irin wannan tafiyar za ta rika fuskantar wasu matsaloli wanda kuma idan ba a taimako na Allah ba sai ta faru wani abu ya tsaya ga baki ɗaya ko kuma ya kuce cewa wani makwai ya ci gaba da bunƙasa sai a samu matsalan rashin ruwan da zai dace da haka abin da muke roƙo gare ku saboda Allah cikin abubuwan taimaka ma tafiya Allah ya hana ta ya tabbatar da ita sauki bimana ko ka rage mishi ne gugu ya tabbatar mana ranar da yau da aka muna godiya da shi malam alim wanda gaskiya ranar da ba ke da shi mu ka roge shi ya tsaye da dukkan karatuka da yake gaba ki da sannan kuma ya farka ya fi da ranar juma'a da kusa ba nan kuma ba domin ne ka fara wannan kira da zan da Allah sallallahu alaihi wa sallam bi ke kira Allah sai da Allah da kuma sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam da muka sanarwa daga malam abin da ya sa shi dauta kuma ka ba da damar cewa shi ya fara sarrafa a wannan malam da bai gobe malami ne da kowa ya san cewa Allah sai masa ya bare da da ya yi ko da ya mu ba za mu samu damar iya fege shi kuma ya karɓa mu da sauri ba amma kun bi kuka lallaba ku shiga rigar safe mu kada shi da shi ya yi magana da shi wanda kuma jiya ma muna tare da shi dauta da tsarin da zuwa wuri ya sa kiransa ya dawo da saudiya da haka ya tafi wajen da ya tare dama wannan satin da za mu shiga zai kama na samun shirin da zai ga wata samun shirin kama ɗin da wasu duka wancan rashin da takwas muna da wani abu da zamu yanan yi a nan a mutaka wanda ya kuma da wata ya yi a kanta wannan kuma shi ma fi bin gobe yana da wani zama da zaɓuwa amma ya kama wancan da takwas satin ku kenan bayan jima'a na guda biyu sati uku na sama insha Allah ko na wani to sati uku na hudu insha Allah za mu sanar kuma za a ji kamar da muka alkawari da kuke zuwa da ta kuwa da labarai na biyan da ya kuma da kan da takardun da ke bada insha Allah za mu wata abin da nake roƙo shi ma da shi ba su yi ruwa da eh, ya sa'an nan dukkan wanda yake taimakawa yau na tafiya da yan uwa mata da maza Allah ya kara ku da kai. Kamar da wancan ma da aka kuma da wani duniya da dubu ashirin da biyar. wanda maza duka abin da suka hada da yau shi a kuri ko suna nan kowa su ta wasu wata da dubu da da shi da wani wanda wannan ma baya da mu ce to shi ke nan za mu kokari mu zuwa a kan mu wani kwamiti da kowa sai ya ba da su da daya wani wata sannan muka faɗi wajen rafuka mutu duk wanda yake da wasu wannan dama ya zai a buɗe na faɗi tafi da tafinsa wanda shi na shi wanda ya karɓo shi wannan bai na shi sha Allah ko zai amfani da shi yau wala ya kuma lo wala ko illa ma Allah ya ba da sai to wannan ko ba ku ce ko kawai da mata abin nan ba ko ba sai ko da mata ba har ta mata akwai ko ne kiyon ne kan da hawaye mu wanda za su da malama asma ko wannan ko san da ya su wani kiwa sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin da ta fito ga wannan da ita sannan akwai ko kuma da su wannan magana Allah ne mutum da tafiyar da ba wa yau ko shayi za su bari ya rubuta sauƙi mishi bayan yin mishi ya rubuta cewa da suka haɗu kuma za mu bada wannan littafin zuwa gare su dukkan wasu cike kun da rika ne shi na wata wata wani shekara wani sati sati sai ke da wani ya rubuta bisa mata a wani ina wannan su yana tsara da ba wannan ina ganin ba a wani sauƙi ne za su yi mutum da wani abubuwan a shan rawa ya ila ila da masu rabu ne ba ma ta tsaya sai mun fita tare da